Makoki Sura uku Ni ne mutumin da ya ga azaba ta wurin bulalar fushin Ubangiji, ya kore ni ya sa na yi tafiya cikin duhu maimakon a cikin haske, ba shakka ya juya mini baya yana gaba da ni sau da sau dukkan yini, ya sa fatar jikina da naman jikina sun tsufa ya kuma karya ƙasusuwana, ya yi mini kwanton ɓauna ya kuma kewaye ni da baƙin ciki da kuma wahala. ya sa na zauna a cikin duhu kamar waɗanda suka mutu da jimawa, ya kewaye ni yadda ba zan iya gudu ba, ya ɗaure ni da sarƙa mai nauyi, ko lokacin da nake kira don neman taimako, ba ya jin addu'ata, ya tare hanyata da tubula na duwatsu, ya sa hanyata ta karkace, kamar bai da take a laɓe tana jira, kamar zaki a ɓoye, ya janye ni daga kan hanya ya ɓatar da ni. ya bar ni ba taimako, ya ja kwarinsa, ya sa in zama abin baratarsa, ya harbi zuciyata da kibiyoyin kwarinsa, na zama abin dariya ga mutanena duka, suna yi mini ba'a cikin waƙa dukan yini, ya cika ni da kayan ɗaci, ya gundure ni da abinci mai ɗaci, ya kakkarya haƙorana da tsakuwa. ya tattake ni cikin ƙura, an hana ni salama, na manta da ko mene ne ake kira wadata, saboda haka na ce, Darajata ta ƙare, da kuma duk abin da nake begen samu daga wurin Ubangiji. Na tuna da azabata da kuma sintiri da na yi ta yi da ɗacin rai, na tuna su sosai, sai kuma na ji ba daɗi a raina, duk da haka na tuna da wannan na kuma sa bege ga nan gaba, domin ƙaunar Ubangiji ba mu hallaka ba, gama jiyejiyen ƙansa ba su ƙarewa, sababbi ne kowace safiya, amincinka kuwa mai girma ne, na ce wa kaina, Ubangiji shi ne nawa, saboda haka zan jira shi, Ubangiji mai alheri ne ga waɗanda suke da bege a cikinsa, ga kuma wanda yake neman shi, yana da kyau ka jira shiru domin samun ceton Ubangiji. Yana da kyau mutum ya sha wuya tun yana yaro, bari ya zauna shiru shi kaɗai, gama haka Ubangiji ya sa ya yi, bari ya ɓoye fuskarsa cikin ƙura, ƙila akwai bege, bari ya ba da kumatunsa a mare shi, ya kuma bari a ci masa mutunci, gama Ubangiji ba ya yashe mutane har abada, ko da ya kawo ɓacin rai, zai nuna tausayi sosai, ƙaunarsa tana da yawa. gama ba haka kawai yake kawo wahala ko ɓacin rai ga ’yan adam ba, bai yarda a tattake ’yan kurkuku a ƙasa ba, ko kuma a danne wa mutum hakkinsa a gaban Maɗaukaki, ko kuma a danne wa mutum shari'ar gaskiya, ashe Ubangiji ba zai ga irin waɗannan abubuwa ba? Wane ne ya isa ya yi magana kuma ta cika, in ba Ubangiji ne ya umarta ba? Ba daga bakin Maɗaukaki ne bala'i da abubuwa masu kyau suke fitowa ba? Don mene ne wani mai rai zai yi gunaguni sa'ad da aka ba shi horo domin zunubansa? Bari mu auna tafiyarmu mu gwada ta, sai mu kuma koma ga Ubangiji; bari mu ɗaga zuciyarmu da hannuwanmu ga Allah na cikin sama mu ce, Mun yi zunubi, mun yi tawaye, ba ka kuwa gafarta ba; ka rufe kanka da fushi. Ka fafare mu, ka karkashe mu ba tausayi; ka rufe kanka da gajimare don kada addu'armu ta kai wurinka; ka mai da mu tarkace da juji a cikin mutane, dukan maƙiyanmu suna ta yin mana magana marar daɗi; muna cika da tsoro da lalatarwa da hallakarwa, hawaye na kwararowa daga idanuna domin an hallaka mutanena. Idanuna. za su ci gaba da kwararowa da hawaye ba hutawa, har sai in Ubangiji ya duba daga sama ya gani, abin da nake gani yana kawo mini baƙin ciki domin dukan matan birnina, maƙiyana suna farautata ba dalili kamar tsuntsu, sun yi ƙoƙari su kashe ni a cikin rami suka kuma jajjefe ni da duwatsu, ruwaye suka rufe kaina, sai na yi tunani cewa na kusa mutuwa. Na yi kira ga sunanka, ya Ubangiji, daga rami mai zurfi; ka ji roƙona kada ka toshe kunnuwanka ka ƙi jin roƙona na neman taimako; ka zo kusa lokacin da na kira ka kuma ka ce mini, Kada ka ji tsoro; Ya Ubangiji, ka goyi bayana, ka fanshi raina; Ya Ubangiji, ka ga inda aka yi mini ba daidai ba, ka shari'anta ka ba ni gaskiya, ka ga zurfin ramakonka da duk mugun shirin da suka yi mini; Ya Ubangiji, ka ji zaginsu da dukan mugun shirin da suke yi mini, abin da maƙiyana suke yi mini raɗa a kai game da ni duk yini; dube su a zaune ko a tsaye, suna yi mini ba'a cikin waƙoƙinsu, ka ba su abin da ya dace su samu, ya Ubangiji, domin abin da hannuwansu suka yi. ka sa yana ta rufe zuciyarsu, kuma bari la'anarka ta bi su, ka fafare su cikin fushi, ka hallaka su daga cikin duniya ta Ubangiji.